mala idan mutum ya bawa manomi bashi amma da sharaɗin zai ke kawo masa abin da ya noma ya saya shin akwai riba a cikin wannan alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi na cewa aqdu irfaq wani akadi ne na taimakawa na tausaya abu da zai shiga na neman a amfani da daga wanda amfani da kaza sharaɗin za ta ɗaukar mun kaya zuwa da ba shi abin da ya karɓa ya zama riba akwai asalaf da mutane suke yi na su ba wa manoma na masu biya su da abin da suka noma ya halatta idan aka kiyaye sharaɗin. Sharaɗin kuwa ne bashi kan za a biya ka da wani ka noma. Za a aka gyara aka a buhu zai ba rake. Amma ba ka ce sai an gama noman sai mu ga kuɗin da na ba ka zai kama buhun wake. Wannan tun lokacin da aka ba da bashin san cewa buhu nawa ne zai biya wannan bashin da aka bayar kuma a tafi akan haka. Ita shari'a ba ta son ta bar wata ƙofa da za ta kawo rigima. Sannan ya zamana akwai lokaci sananne ba kawai a baka bashi a kan cewa za ka bayar ba a tare da an ƙayyade lokaci ba an san lokacin da ake girbi an san watan da ake sai to zuwa tana shine lokacin da ake girbi a gaba to lokacin zai kawo ba na biyan wannan bashi to wannan ya haɗu a lokacin da shi ma ana yin wannan salaf abin qadarin ma'lum wa kuma an san zuwa wani lokaci ne wannan ya halatta amma ka ba wa mutum bashi ya yi noma ka ce amma kai zai sayar wa abin da ya noma cikin abin da shari'a ta yi shi kuma yin haka kamar yana son ƙarin bayani akan naman layya shin ɗanye zai bada ko ko iya yin kana duka dai yadda ya yi maka sauki ko ya fi masa sauki babu wani sharadi a nan. menene hukuncin matar da ba ta ɗaukar shawarar mijinta akan komai nata na rayuwa sannan take fifita maganar ƙawaye da 'yan uwanta akan ta mijinta komai kyawun shawarar ko da mijin ya bata. babu shakka a mu'assasa ta aure zamantakewar aure zamantakewa ne wanda suke da ƙarfi ƙwarai da gaske tsakanin ya zama shawarar tasu ma ita ce za ta fita da shi daga ta damuwa kamar yadda ya faru a Hudaybiya lokacin da hadayar kawai ka je ka yanka abin hadayarka sannan kuma ka kira wanzami maka aski. da sahabbai kowa sai shiga yanka nashi sai kuma kowa ya je ya da kansa. shawara shawararsa ita ce ta fitar da ah, sahabbai daga wani damuwa tana iya ba mijinta shawara ta zama ita ce tafi zama don haka <clears throat> mace ita ma tana buƙatar mijinta idan har miji zai saurari shawarar matarsa in babu aula ita ta ji shawararsa saboda shi ne yake da jagoranci a kanta ubangiji subhanahu wataala ya sa masa kawama shi ne yake babba shi ne wanda ya kamata a fara tuntuɓa ma akan komai a ce mace ba ruwanta da mijinta ya san me take yi ba ruwanta da ta tuntuɓi mijinta ta nemi shawararsa akan abin da ta san cewa zai ba ta shawara ƙawayenta da wasu da suke danginta ko wasu can ah, wanda kuma wannan baya taimakawa zamantakewar aure da ba da kyakkyawar zai kawo 啊，对。 take tsakanin miji da mata. Well, kuke halattacce ne babu wani rashin gaskiya a ciki. Amma zamani ya zo da har ake kaiwa har ma ana tambayar ya halatta ta ɗau, ta ɗau sa ko ya halatta ya ɗau wayarta. الطريق تمام والصالحات قانتات للغيب والصالحات قانتات حافظات للغيب mata ونسكي صالحي ما masu يعني هذا الله هو abubuwa komai za ka yi ƙoƙari kamar ka ce ga mijinta a tsaye lokacin da kake komai. Wannan shine alamar salaha ta mace. Haka ne shi ma miji ya zama ya kiyaye ya kiyaye wannan wannan khususiyar kada yayi wani abin da zai sa har matarsa ta ta abin nan. Haka dan kawai ta taɓa wayarsa shari'a ba ta ce haramun ne ba ta taɓa wayar mijinta. Shari'a ta wata doka na lokaci ce ba ya halatta mace ta taɓa wani mijinta ko miji ba ya halatta da dama abin da ba zai halatta ba shine kwace ce ta zama tashi ko ita ta kwace ta ce ta zama tata wannan ba zai yi ba amma dan tabawa an har abu ya kai ga haka babu shakka wanda yana nuna cewa wato zamantakewar aure a gidaje ta tana tana ganin matsala kuma ana cikin matsala babba mace ta da jin mijinta yana shiga haƙƙinta saboda ya taɓa wata wata ta miji ya rika jin shiga hakkin sa wata ya taɓo to akwai matsala a zamantakewar aure gaskiya. Dole ma dai tambayar yake sai matar da take ɗaukar iyaye. To kowanne yana da matsayinsa. Iyaye suna da matsayin da girma. yeah. Yeah. It is baka Yeah. shi ne a gidansa take a ƙarƙashin sulfan ɗinsa take a ƙarƙashin ikon wanda daga ikon

ya zama ah, tana haƙoƙin da suke wuyanta. za ta kula da su ba ta yi musu tsawa ba ba za su yi musu ihu ba ba ta gaya musu bakar magana ba sun nemi taimakon ta kan abin da za ta iya za ta yi musu wannan duka tana da tana da wannan tare da ita to sai mai tambaya na gaba yake cewa menene hukuncin macen da ta yi sallah da gele wanda bai saukar mata ba saboda ta sanya doguwar riga abin da ake bukata ga mace idan za ta yi sallah ta rufe daga kanta har zuwa kafarta wato ta sa abin da zai rufe jikinta gaba ɗaya banda tafin hannunta da fuskarta wanda su ne za ta bari sauran jikinta duka ta rufe idan mace ta sa riga ɗan kwali wani abu da zai rufe ta duka ba a ganin wani abu na jikinta kuma ɗora gyale a sama Wani gyalen wannan kawai ta ɗora shi amma ba komai shara-sharan ba a ganin ba a ganin jikinta wannan sallar ta sallar ta yi amma in ya zamana galan shi yake rufe jikin ta misali yanzu za ka ga da yawa kayan suturar da mata suke za ka ga ƙirji gaba ɗaya gadon baya duk a rushe ka'idar mace za ta yi sallah duka wannan wurin sai ta rufe shi ƙirjinta gadon bayanta to in ta rufe da gele kawai ta ɗauki gele kawai ta ɗora ga gele in ya zanto yana nuna yana nuna fatar jikinta yana nuna fatar jikinta sai sallah ta rufe al'aurarta ta sallah al'aurarta ta ta sallah amma in ta sa wata riga wacce ta rufe mata ko ina ta sa abin da ya rufe mata kanta ba a riga shi kanta da komai sannan sai ta ɗora mayafin gyale a kai wannan ba mu sallah ta yi <coughs> to nake cewa assalamu alaikum malam ah, bayan mutum ya idar da sallar isha'i in ya shafa'i raka'a biyu za ta iya zama matsayin raka'a biyun rawatib da kuma shafa'i a tare ko kuwa sai mutum ya yi raka'a biyu ta rawatib sannan sai ya shafa'i da wuturi daban. Eh, shafa'i da wuturi wannan ƙiyamun laili yana cikin sallar dare. Su kuma wannan rawatib su kuma tare suke da wannan waɗannan salloli na farilla. Saboda haka ita ratibar isha'i bayan isha'i da raka'a biyu. saboda in ya gama sallar isha'i ya yi raka'a biyu wannan ba ita ce raka'a ta abin nan shafa'i ba da ake faɗa ita wannan tare take da sallar isha'i ratiba ce ta sallar isha'i ta isha ratiba ta sallar isha'i saboda haka shi kuma shafa'i da wuturi wannan yana daga cikin tsayuwar dare tsayuwar dare tana fara daga bayan isha'i saboda ka in ya tashi ya yi raka'a biyu ya kawo ɗaya ya yi wutiri shine salatul wutir ita kuma wannan ba ta cikin rawatib wannan sallah ce mai cin gashin kanta saboda ka ba zai ce ya yi raka'a biyu in ya yi raka'a biyu ta wancan turatiba turatiba ta isha'i sai tashi ya kawo ɗaya to wutiri da raka ya yi ba wai bai yi ba bi in da raka za ka yi wutiri ka yi saboda ka wutirin sa raka ce wanda ya yi biyu ya kuma kawo ɗaya wutirin sa raka uku ka ba wai wutirin ka bai yi ba amma kuma da raka'a ɗaya ka yi waccan kuma biyu ratiba ce ta isha'i da in ka fasa yin ratiba isha'i din ka ɗauki wannan kuma shafa'i da wuturi to kuma kaga ka bar ratiba da isha'i yanzu nake cewa malam shine aka biyo shi azumin watan ramadana guda ɗaya sai yake tambaya shin na halatta yi azumin nafila na litinin da alhamis alhali bai rama wancan azumin ramadan din ba saboda guda ɗaya ba ɗaya ka daure ranar litinin din sai ka yi wannan farilla ɗin. ka gama Allah annabi na cewa fadainullahi ahaqqu bil wafa' bashin da Allah yake bin ka ya fi cancanta ka biya shi yanzu a ce mutum yana bin ka yana bin ka dubu goma sai ka zo kana sadaka dubu hamsin wannan ka bashi dubu talatin wannan to ka biya wannan dubu goma mana ka biya wannan dubu goma shi ya fi cancanta ka biya saboda ka fara da wannan na farilla din Allah yana cewa ba ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه bawana bai kusance ni da abin da na fi so ba kamar farilla. Ka kusanci Allah da wannan farilla ya fi ka shi da nafila alhalin ana bin ka, ana bin ka farilla. To sai kuma menene hukuncin kasuwancin Easy Buy da ake yi wanda yanzu misali yace wayar da ake sai da ita a dubu ɗari sai a siyarwa da mutum dubu ɗari da ashirin amma sai ya biya naira dubu hamsin nan take saura dubu saba'in ɗin kuma zai biya da kaɗan da kaɗan duk wata. ya ce amma adadin watannin da ya ɗiba yana iya tasiri akan farashin kayan sannan in ya ƙi biya kuma suna iya kashe wayarsu su hana ta amfani. Wannan shi ne bai'ut taqsid sayar maka da abu ka riƙa biya kaɗan kaɗan. Akwai saɓani na malamai amma dai jumhurin malamai cikin malamai sun yarda da bai'ut taqsid. Bai'ut taqsid ana iya bada farashi fiye da cinikin da zaka biya kuɗi nan take. Kaya za a bashi kuɗin sa nan take da dama je su wani kayan zai kasa kuma samu wata riba saɓanin idan ba a biya shi kuɗin sa gaba ɗaya ba to ribar da zai samu za ta yi jinkiri domin kuɗin sa ba za su dawo wallin ta na sarrafa su to shi yasa sai ya ƙara kuɗi saboda ya yi kwabarin ɗin wannan ribar da zai samu da a ce kuɗin ya zo masa a lokacin a lokaci gaba ɗaya wannan babu komai a ah, idan mutum ya ƙara kuɗin abu saboda ba yanzu a shi Asali abin da aka hana shi ne ya masa farashi biyu. Abu ɗaya ne ka zo saya ya maka farashi biyu a gaya maka cewa ka an sayar maka amma yanzu in ka kawo kuɗin haka amma in za ka kwana biyu sannan za ka fito sai ka ƙara kaza to wannan shi aka hana. Shi ne man ba'a bai a ta yi nufi bai a falahu a kasu a wuri ba. Da ya ciniki biyu a ɗaya. maganar ciniki ɗaya ne amma kuma ya zama biyu. An yi shi a yanzu ga abun nan kawo kuɗinsa kaza. Sai bayan ka karɓa ka ce kai ni bazan bayar yanzu sai yaushe sai kaza to zaka ƙara kaza wannan ba ya halitta. Amma in ka zo ka samu abun nan daman gashi an sa masa kuɗinsa kaza ne. An sa kuɗi amma kuɗinsa kaza ne. Wannan ciniki ɗaya ne. Wannan ya halatta maganar su toshe maka waya saboda kan ibiyan su suna da haƙƙi yaushe ba ka waya me yasa za ka ƙi su ka karɓa akan za ka biya su ka yi kuma biyan su sai su duka su ke ta amfani da wasu su yaushe maka waya ko ka ga ka ba shi wani za ka biya shi. sani shi muke tambaya da Allah yana son ƙarin bayani akan ayar da take bayani akan azumi uku a hajji da kuma bakwai bayan an dawo yake cewa waye ya halatta yi wannan azumin. Ah, wanda ya yi ya yi tamattu'i tamattu'i shi ne mutum ya ɗauki aikin umara a lokacin lokacin a watannin hajji bayan ya gama umara ya cire kayansa lokacin fita mina yayi yayi niyyar hajji kuma ya je ya yi aikin hajji kaga ya ji daɗin yin umara ya huta har ya cire kayansa ya mori damammaki na zama ba tare da ihrami ba har zuwa kuma lokacin hajji sannan ya ya fita tare da ana zai bayan ya mayar da rawa sai ya yi hajji wannan shine tabbaci haka nan kirani ana kiran shi shi kuma mutum ne zai koro hadayarsa ya ɗauko hajji da umara a haɗi yanzu ya yi musu ya yi musu kuɗin goro gaba ɗaya da hajji da umarar zai yi su lokaci guda to shi ma wannan ya ɗan ji daɗi saboda ya samu haɗa hajji da umara a tafiya ɗaya shi ma wasu suka kai shi tabbaci to dukkan su akwai yanka duk wanda ya yi tamattu'i ko ya yi ajin kirani to zai yanka hadaya to shine Allah subhanahu wataala ya ce man tamatta bil umrati ila al hajj fa mastaysara min al hajj faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin in ahjat tilka ashatun kamila sai Allah ya ce wanda ya tamattu'i daga umara zuwa hajji ya umara sannan kuma ya aje umararsa bayan ya gama umararsa kuma bayan ya hajji ko kuma ya ɗauko su ya haɗa su gaba ɗaya shine miƙirani sai shi kuma sai sara mai alhaji to ba da abin da ya sauƙaƙa na hadaya ya yanka abin da ya sauƙaƙa na hadaya kamar lam ya jid wanda bai samu kuɗin da zai yi hadaya ba saboda ba shi da shi ko gurinsa ya kasa in yi hadaya kuma zai zauna ba ya da gurin da zai ci shi ne aka ce fasiyamu lafiyar da iyyamin ta hajj sai azumin kwanaki uku a lokacin da ake aikin hajji to kaga bayan an sauko daga arfa bayan sallah bayan sallah goma ga wata kaga za a yi zaman mina sha ɗaya sha biyu har wasu ma sun kan zauna a sha uku waɗannan kwanakin ce ya su ne talata ta iya mafi hajji ko bayan an dawo sha ɗaya sha biyu an baro mina an zo maka kafin lokacin tafiya gida ya yi ya kwana sati ɗaya في هذه من صوم شنين ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فهي هذا وجه لكم سيبقى كنا لجتيت عشرة كاملة سوني قوم تشكك ولما ولا ناس سكين أزمي وأنت بدي إيه ينعليها ما وما يعي أبن بيقول سيهدها في الحج أنت بدت إيه كواجين تنعي جسي وانا مزمير شكو ميكي تشامالا Shin akwai bambancin ramuwar azumi ne dangane da wanda ya sha azumin Ramadana da gangan ta hanyar abinci ko kuma kusantar iyali? Domin ya ji wani na cewa idan abinci mutum ya ci ɗaya zai rama, in kuma kusantar iyali ya yi a cikin Ramadan ɗin to zai rama guda sittin. Wurin wasu daga cikin malamai suna ganin duka wanda zai karya azuminsa da gangan ta hanyar ci ko ta hanyar sha ko ta hanyar kusantar iyali to zai kafara. Zai kafara. kafara azumin wata abin da kafara shi ne ‘yanta baiwa ko bawa ko kuma ciyar da miskinai ko kuma ko ce ko azumin abin nan ko azumin wata biyu ko ciyar da miskinai azumin wata biyu a jere ko kuma ciyar da miskinai miskinai sittin to wannan wasu daga cikin malamai ba su bambance ba tsakanin wanda ya karya azuminsa ta hanyar ci ko ta sha ko kuma ta hanyar kusanta iyalinsa hukunci ɗaya ne dukkaninsu kace sun keta alfarmar watan Ramadan. Alfarmar watan Ramadan shi ne mutumin da yake baligi mazaunin gida lafiyayye marar uzuri ya yi azumi a wannan lokacin. Sai shi ya karya wannan alfarmar wannan horumin na wannan watan wannan ita ce hukumarsa. Wasu daga cikin malamai su suka bambance tsakanin wanda yake ci da sha ya yi amfani da zamansa da wannan suka ce hadisin da ya zo a babin hadisi ne guda ɗaya na mutum da wani wani arabi da ya zo guda ɗaya sun ya ce ya rasu da gashi gashi na auka wa iyali na da rana sallallahu alaihi wasallama ya marce shi ya yanta ya yanta ba shi bai da shi ya marce shi cewa to ya azamin wata biyu ya ce to ai azumin na wata ɗaya ne ya ja masa wanda ya kasa haƙuri a wata ɗaya ya yi azumin kuma ya zai iya yin wata biyu zai iya ba ya ce to ka ciyar da miskin ya ce to ai duka ba ba shi da abin da zai ciyar da miskin Nabi sallallahu alaihi ya ɗauko masa kwandon abinci ya kawo masa ya ce to wa zan ba wanda suka kuwa suka fi da talauci ce ya ce to ai duka unguwar ba wanda ya kai shi talauci annabi ya dariya ya ce to a shahid a nan suka ce abin da ya yi shi ne wa iyalinsa ce wa qa'atu eh, imra'ati fi ramadan ce na auka wa iyalina a ramadan wasu malamai suka ce sa ta zama tana da girma saboda wani abin wannan abin ya fi kowanne wato rashin saurin faruwa to mutum ya kasa haƙuri akan wannan zai kyau iyalinsa to ya kamata a ƙuntata masa hukuma saɓanin ci da sha wani abu ne da yake da saurin faruwa kuma yiwuwarsa tana yawan abin nan don haka hukumar sai ta zama da sauƙi abin da duk yake ƙarancin faruwa abin da zai sa ya faru bai da yawa to uƙubarsa in ta zo ta fi tsanani akan wanda abubuwan da za su faru din yana abinci kana zaune za a wuce da abinci za a kawo abinci ba shi dan zai furya shi yasa uƙubar liwaɗi ta fi tsanani akan uƙubar zina eh zina mutumin da yake bai taɓa aure ba lalace aka ce ya masa ɗari amma wanda ya taɓa aure shi ne aka ce a jefe shi bambance tsakanin wanda yake mai aure da wanda ba ya aure sabanin sabanin wanda yake wanda ya wanda ya shi liwaɗi wannan ah, kawai ko hukuncin sa ne shi ne a kashe shi wajen kisan ma sai zama na kisan da ake yi wa masu luwaɗi ya fi wanda aka yi ake wa abin da suka ce sai an je wani guri ƙoro ruwa su an sun tumo shi ƙasa kuma a shi da dutse ko a kashe gindin wata katanga mai abin turo masa ita sannan kuma bi shi da jifa don haka suka ce saboda me saboda shi wancan na zina abu ne da yake yawan faruwa zai zai iya ta faruwa sosai amma wannan wani abu ne wanda bai kamata fitira dan adam ba ya kamata ba ta sa, amma shi ya yi shi yasa uqubarsa ta tsanani shi yasa suka bambance tsakanin ci da kuma hadisin da ya zo ya yi bayanin abin da ya yi wasu kuma sai suka ɗauki kalmar afsara domin wata wata ruwaya ta zo kan cewa wani mutum ya zaki yana sunan aftara fi ramadan ya ya karya azumin sa a ramadan to ai karyawa aka ce don haka kowace karya ma ta shiga tare da cewa wasu ruwayoyin sun yi bayanin irin karyawar da da ya zo ita ce wannan ta saduwa da ita haka sai suka bambance tsakanin wannan da wannan to haka wannan shine kuma magana wacce ke tafi ƙarfi ta fuskar dalili sai wani mai tambayar ke cewa ya halatta maman yaro ta yi wa yaron da ta haifa ta hamik ko kuwa sai namiji ne kaɗai zai iya yi masa? Tahnik shi ne a tauna wani abu na dabino a sa ma yaro a baki. Lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kasa sa haihuwa yakan ɗauki yaron da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam tauna wani abu ya sa masa a bakinsa. wannan babi ne na tabarruki dukkan wani abin da yake fita daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi har da yawunsa sahabbai suna tabarruki da kakin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabarruki da yawunsa suna tabarruki da duk wani abu da ya taba jikinsa duk yana zama abin tabarruki abin neman albarka saboda albarkar ta riga ta tabbata ba kuma wani kokonto a kanta cewa a sallallahu alaihi wasallam komai ya shiga albarka ne sai ka suke tabarruki da duk wani abu na shi in yayi kaki ko kawai suke wajen cafa kakin shafa a jikin in alwala sauran ruwan alwalarsa kokawa suke yi masa kashe juna wajen kowa ya san ya samu. To ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama an yi tabarruki da wani abu daga cikin fadalatinsa wani abu daga cikin jikinsa. Amma waninsa a lokacin sahabbai sahabbai da junansu in sun haihu ba suna zuwa su kai wa Hussein Abubakar lokacinsa. ko a zamanin sayyidina Umar suka yi masa a lokacin ko suka yi wa Usman ko Ali a lokacinsa babu wani asar da ya nuna cewa sun ci gaba da yin irin wannan tare da wani sahabi daga cikin sahabban sallallahu alaihi wasallam ko tabi'ai su yi tsakaninsu da sahabbai ko atba'u tabi'ina tsakaninsu da tabi'ai ko ɗalibai su tsakaninsu da malamin su duk babu wannan asasin amma shi a kusan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata saboda haka kaga shi tahnik babu na tabarruki Wasu suna ce saboda dabino ya fara shi zaƙin dabino ban san dai ina suka samu wannan ba ta tahanikin da annabi yake tauna wani abu da dabino ya lasa wa yaro a bakinsa wannan saboda albarkacin yawon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a bakin wannan yaro. Wannan kuma wannan ɗan zaƙi zaƙin zai ta yaron tattanta da sauransu. Saboda haka ka ga ba magana ta uwa ko uba ake ba. Uwa da ɗaya. ba wani wanda albarkarsa take tabbas babu babu babu kwanto sai dai ka kyauta ta zato saboda haka ban ga wajihin uwa sai ta yi ta ne ko ba sai ta yi wadata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ƴaƴan sahabbai amma ban ga sahabbai a juna su suna yi wa ko suna yi wa su sai abu abubakar haihuwa ya yi wa ta tani ko umar ya yi wa ta tani ko abu huraira ko wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wani tambaya take cewa mala idan mutum yana azumin nafila sai ya ji ziyara aka kawo masa abincin walima shin ya halatta ya karya azumin saboda abincin walimar da ba gayyatarsa aka yi ba kawai ya tarar ana yi ne Nabi sallallahu alaihi wasallam yana ta idza dubi ahadukum ila al-walimati falyuhi in sha'a ta'ima wa in sha'a ta dan aka gayyace ɗayan ku zuwa walima ya ansa ga abinci abinci mai hana ne. A wata ruwayar an sani sani ta idan aka gayyaci ɗayan ku aka kawo masa abin alima ya ci fa in kana sa'iman faliya da yana azumi to ya masa addu'a. Da addu'a Allah ya sanya albarka cikin wannan abu nasu wannan aure nasu. Saboda haka wanda yake azumin ta ɗau'i wanda yake azumin da ba na farilla ba. In aka kira shi walima ya je ko da yana azumi. kuma an ba shi dama in ya ga dama ya ci daga wannan abincin da aka kawo wa ya aje a gabansa. Ya aje a gabansa ɗin ba na ba na ba na farilla ba sai ya aje. Sai ya ci wannan abincin da aka gayyace shi. In kuma ya ga dama ba zai karya azuminsa ba to ya yi wa masu wannan gayyata masu wannan gayyata ya yi musu addu'a. saboda haka azumin nafila yake amma shi ce ba amma yake hmm. zuwa ya tara ala yi akwai azumin da akwai walimar da take buɗaɗɗiya ce an gayyaci duk wanda ya yi ya ko kuma wasu aka gayyata ba a son zuwa ba a gayyata ba amma in ta zan buɗaɗɗiya ce wanda haka aka fi so to in ka je kana azumin nafila kana iya ajiyewa ka ci abincin walimar kuma ka ga za ka riƙe azumin ka shi kenan to Suleiman yake cewa shi kuma masallaci ne a ofishinsu inda suke aiki sallar azhar da la'asar kawai ake yi a cikinsu a kullum amma ba a yin kiran sallah sai dai tara ikama shine ke tambaya shin hakan da suke yi akwai matsala ne ko kuwa eh ba a ana san inda za a za a rika sallah lokacin da kira sallah ita ba wai sai masallaci ratibi ba masallacin da ke da limami ratibi ba a'a mutum ko a da dokar daji yake a nisa ko a dokar daji kiran sallah kiran sallah na duk wani wanda zai ji sautin kiran salla ne mutum ko aljan ko dabba su yi masa addu'a su roƙa masa Allah rahama don haka ko da mutane biyu ne zo su sallah lokacin sallah suna iya ko da ba kiran sallan su ƙarfiya eh, kowa da kowa ya ji ba ya so su je da kansu wannan yana da kyau saboda in dai har ana salla a gurin a kasuwa ko da ba guri ba ne wanda yake ratibi musalla ne ana yin wasu sallolin ne kawai da wasu to bai kamata a ke yin kiran sallah ba wannan ba sannan na shiga muke cewa malam shin babu laifi idan mutum ya saurari waƙar turawa wacce maganganun cikin waƙar ke ɗauke da wata ma'ana ko wani darasi a rayuwa akwai abin da ya fi darasi a rayuwa kamar karanta Alƙur'ani, sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin magabata na kwarai tarihin salih ne abin da ba maganar waƙar Turawa ba. Waƙa ba ta Turawa ba ko ta wanda ma kake jin harshen su. Wani abin birgewa ba ne mutum ya riƙa zama yana cika kunnensa da wannan. Ya kamata mutum ya guji abin da aka kira shi shaiɗan, wani sauti na shaiɗan. su mizmarun Rahman shine sauti na Allah subhanahu wa ta'ala. Saurari karatun Alƙur'ani, karanta masa Alƙur'ani, ya nemi sanin ma'anonin Alƙur'ani. hanyoyin fahimtar ma'anonin Alƙur'ani sun yawaita yanzu ba kamar a da ba. Kana iya bibiya su a cikin wayoyinka, a rubuce ko a sauti duk shi nan. Saboda haka ba daidai ba ne mutum ya shagaltar da kunnensa sauraron waƙe-waƙe ba wai na ba, ko na mamaye kuma ba wata hikima da ta kai abin da Alƙur'ani yake karantar da mutane ba hikima da ta kai. Isa ke cewa malam wanda ya mai da matarsa tana cikin jini na uku bata kammala ba shin ta maidu? Ah, maganganu ne guda biyu na malamai da mun taɓa an sauke magana irin wannan. Ah, kamar waɗanda suke cewa ah, al'akura da Allah ce eh, abin nan ce da ya yatarabbasna na anfusihinna na quru quru ɗin nan ƙuri uku aka ce wanda aka saki su zauna su tsare su zauna su jira wanda suka ce haila ake nufi da ƙuri uku su a su da zaran mace ta yi ƙuri ta yi haila ta uku ta shiga haila ta uku to shi kenan ta gama ta gama iddata saura afwan eh ta ta ta gama ta za wato afwan wanda suka ce za a za a za a za a bin salasata qur'ana nufin haila to ba za ta gama iddata ba sai ta gama hailarta sai ta gama hailarta uku to kaga a gurinsu idan ta fara ba ta gama ba ana iya kuma ina ba ta gama hailar ba amma da suka ce tsarki ake nufi tsarki ake nufi su daga zarar ta fara haila ta uku to ta gama iddata saboda haka ba maganar komai domin don tsarki na ɗaya kenan. Sai ta yi haila ta yi wani tsarki, tsarki zai kenan. Kaga haila ta farko. Sai ta yi haila ta biyu sai tsarki. Kaga tsarki uku kenan. Tana yin wata haila ta gama yin an samu tsarki uku. Don haka da ta shiga haila ta ƙarshe to ta gama iddarta. Saboda haka kaga ba batun kuma a yi komai. Wannan ita ce mazhabar Malikiyya saboda suna suna suna abin nan ah, kuma shi abinda Imam Malik ya rawaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha tana fassara aqra da cewa na nufin al-aqhar ana nufin saboda haka da zarar eh, abin nan akwai ƴar ƴar uwarta akwai ƴar uwarta ƴar uwarta da ta da mijinta ya rasu tana shiga yana ta fito da ita daga gidanta ta ce ta gama ba bari ba sai da ta gama al'ada saboda tana ganin al'aqra din shine shi ne tsarki don an tambaye ta take cewa ya aka yi ta abin da ta ce to ai ta gama saboda wannan tsarki ta cika tsarki na uku da har ta shiga wannan al'ada ta fara al'ada ta uku to ta gama tsarki saura ka gaba batun kuma komai a daidai lokacin to nake cewa malam shin ya inganta cewar idan mace ta mutu ba za a yi mata addu'a da damirin mace ba sai dai da na namiji me ya hana me zai hana ta da damirin namiji wasu suka ce ta yi amfani da zamirin namiji ana nufin almayyit almayyit kuma yasduqu ala الرجل ويسبق على المرأة an yi mata da zamirin mace babu ina to nake cewa shin ya inganta cewa in dai mutum ya kwanta bacci da alwala to duk abin da ya gani a cikin baccin gaskiya ne misali idan ya ga wani yana kulla masa wani sharri to Allah ne yake sanar da shi da haka ne kuma ma zai dinga kwanta da alwala inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisa wanda mafarkinsa ya fi zama gaskiya shine wanda ya kowa gaskiyar magana wanda duk sanda zai yi magana to gaskiya yake faɗa to haka yawanci da mafarkinsa shi zama gaskiya amma ba magana ka kwanta da alwala ba ta da alwala yana da cin abin da ake son mumini yi sun da bacci amma kuma ba shi ne zai sa duk abin da kuma ka gani ya zama gaskiya sai yake cewa mutum ne yazo zai yi sallar shafa'i sai ya fara raka'a ta farko ya manta bai karanta suratul a'la ba shin ya matsayin wannan sallar shin ta ya matsayin ta na shafa'i ko kuwa ta ɓaci ta yi sallar ta ta yi karanta sabbi sabbi hisma rabbikal a'la sallar wutiri ta zo raka'ar farko karanta sabbi hisma rabbikal a'la wannan sunna ce rashin yin ta ba shi ke nuna sallar ta ɓaci ko sallar mutum ba to sallah bata cika ba kawai dai wannan sunna ce ba a samu yin ta ba ko aka karanta da alkur'ani za a iya yin sallar wutiri da shi ba wai dole dole sai waɗannan surori ba amma don mutum ya karanta su to ya zama wata sunna ƙari ya samu ladan tabbata wannan sunna ta su kuma Ba ya nuna sallar sa bata yi ba sai ke malam ya hukuncin manta kabbara ɗaya da cikin kabbarorin sallar idi idan za a gyara kuma sai an sake karatu? Mana kabarori duka ba magana gyarawa ba magana sai ya sake ya dawo ya duka wuce shi ke nan mutumin da yi kabbara kabbari na na farko ya zo shiga sallar ba sai ya sake su ba za sa samu ko an ta farko ne kabbara ta farko aka gama ba zai tashi sai ya yi kamar bar su ba da bai su ba. Tuna kuma yake cewa malam shin ya ake ɗaga hannu yayin addu'a roƙon ruwa yayin da liman yake addu'a sannan kuma idan mutum ya tadda liman ya sallame sallar roƙon ruwan har ma yana kuɗuba ya zai yi a lokacin. Roƙon ruwa Annabi sallallahu alaihi ya ɗaga hannunsa har sai da aka riga gano abin hasken kafaɗa abin nan hamatarsa. na ruwiya ba ya zo ya hadisin Anas sannan kuma ya daga hannun sama sosai sama sosai shi ne sa ma har ake gano abin hasken hamatarsa to da ya daga sosai sai ya zama na bayan hannunsa yana kallon sama ban san ya in kana ganin mu dai za ka ga ya daga hannunsa sama haka yana ka ɗaga hannunka sama to tafin bayan hannunka zai kalli sama kada wani ya zata an ce ya mai da sabanin sai ɗauka haka yi ba ba haka yi ba wanda duk malamin da ya ce maka haka yi to bai fahimci abin ba ya ɗaga shi yasa aka ce har aka ga ta ɗagawar wanda ya sama to kuma ya daga sama wannan tafin hannunsa zai kalli bayan hannunsa kai zai kalli zai kalli sama ne sannan kuma in ka zo ka samu an riga an gama ita sallar istisqa ana yin cikin jami'i ba mutane da suke yi saboda haka in ka samu an gama ana hudu shi kenan sai ka zauna ka saurari abin da ake faɗa na faɗakarwa don ka tashi ta da Allah malam ya halatta matar da take jini amma wanda ba na al'ada ba ta amincewa mijinta don gudun faɗawarsa wani hali ina in dai ba na al'ada ba ne ba haramta a shar'anci idan akwai wani abu da likitance wanda zai iya samun sa ko zai iya samun ta wannan shi kawai za a duba ba a ba jinin da yake hana mutum kusantar matarsa shi ne jinin jinin haila ko jinin da sunan shi kuma yake cewa malam shine suna sallah da liman to sai ya riga liman dagowa daga sujada Shi ne ke tambayar me ya dace yayi a lokacin ya riga shi mai dago sai ya koma bisa kuskure mara gangan ya riga shi dagowa to sallar sa ta bace duk mutumin da ya riga liman duk wani na rukunin sallar sallar sa ta bace sai wanda yake cewa dan Allah malam menene ingancin maganar da ake cewa sallar mai aure ta ninka ta mara aure har sau saba'in ba gaskiya ba ne. duka hadisan da suke nuna falalar ibadar mai aure akan wani baya da aure ba su inganta sai wannan shi ma dai akan sallah ne ke cewa idan mutum ya zo ya tarar ana haɗa sallah domin ruwan sama an gama magariba to zai iya bin su isha'i din a jam'i daga baya sai ya rama magaribar sannan idan bai bi su kuma bayan sun gama za su iya haɗuwa da waɗanda ba su samu ba su ma yi nasu jami'in magariba da isha ɗin? Zai iya yin su isha'i sannan za mu ba ma magariba. Amma ba magana in ya yi magariba kuma ya dawo ya yi isha'i shi. sallar haɗa sallar ana yin ta ne saboda a samu sallah a masallacin da aka saba sallah da limamin da yake samu idan mutane sallah shi samu ci ko da a ce liman ya tubule ya ce shi shi ba zai ja wannan sallah ba sai wani ya wuce ba ai ba ba ba ba zai yiwu ba ce wani ya ce to kai inda tun da kai ba mu gane shiga kai mana ba ba liman shi ke da iko da masallacinsa sultan ne in ya ce yawan nan ba to ba wanda yake da ikon ya ce shi yanzu zai zuci gaba ya ja mutanen masallaci a yi wannan sallah an yi haka ba a yi ba saboda a ikon sani a nan sultan wurin sani a nan kamar a kawo gawa ya za a sallace ta amma sai a zo da wani mutum a ce a zo ma mutum a masallacinsa amma a zo da wani liman a ce shi zai yi wa gawar sallah wannan ba za ta yi tunda shi ne sultan sai dai in shi ya yarda cewa wannan da aka zo da shi ya ja sallah amma shi ne asali da haƙƙin ya ja sallah in ya ce shi zai ja to dole a basa ko kuma a a can ta abu liman ko a canza masallaci ko a ɗauke ta a sake mata gudu amma da shi ne wanda zai iya zuwa ya ce shi zai jagoranci sallar ko da liman yana da shi a sufanul azam a ce akwai babban kamar a ce sarkin sarkin garin ko wani babban masarauta shi kuma sultan ɗin abin da shi kuma liman yana ƙarƙashinsa wannan shi in ya zo to shi shi zai iya cewa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 Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.